karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe bakwai agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci da 26. Abdullahi Isa jama'a bar kamar sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci akalla mutane 19 ne rundunar sandan najeriya ta kama da ake zargi da hannu a rikicin da ya barke tsakanin wasu 'ya'yan kungiyar addinin musulunci da suka kai wa sojoji hari za ku yi cewa kuma shugaban kasar zimbabwe emerson ugagwa na fuskantar adawa mafi muni tun bayan da ya ɗare kan karagar mulkin kasar gwamnatin birtaniya na fatan cimma yarjejeniyar kasuwanci na ƙarshe da amurka da nufin kaucewa fadawa cikin jerin ƙasashe da za su fuskantar karin haraji kamar yadda shugaban amurka donald trump ya sanar ga labaran yadda muka same su musuma da tarayyar najeriya inda akalla mutane shatar ne rundunar 'yan sandan kasar ta sanar da kamawa da kuma ake zargi da hannu a rikicin da ya barke tsakanin wasu 'ya'yan kungiyar musulunci da aka sani da kungiyar islamic movement of nigeria kenan waɗanda suka kai wa sojoji hari rundunar ta kuma ce ta kaddamar da cikakken bincike kan lamarin inda ta sha alwashin murkushe waɗanda suka kai wa sojoji hari a wani rikici rahotanni da kafafen yaɗa labarai na ƙasar na nuni cewa wasu da ba a tantance adadin su ba sun kai wa sojoji hari inda fararen hula kuma suka rasa rayuka a yayin rikici da barke a unguwar banex da ke unguwar aminun kano crescent kenan a huse abuja an samu labarin cewa an kuma jikkata wasu da dama da ke wucewa a yayin fafatawar a babban birnin tarayya da yake mayar da martani kan lamarin kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya a jawusa ka Diwali, ya yi mamakin ganin yadda fararen hula ke wa jami'an gwamnati a najeriya da wasu mahara dauke da makamai sun kashe mutane goma a wani ƙauye da ke tsakiyar arewacin ƙasar ƙauyen ruhui inda harin ya abko kuma wannan ƙauyen na yankin jihar plateau wanda ke kan iyaka cikin gida tsakanin rabin arewacin ƙasar da galibinsu musulmai ne da kuma kudancin kasar kristoci yankin da kazalika ake yawan fuskantar tashe tashi hankula akai-akai a tsakanin makiyaya da manoma a daren alhamis ne wasu mutane da ba san ko suwaye ba suka shiga garin inda suka ta buɗe wuta kan mai da wabi kuma nan take suka kashe mutane goma labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi shugaban kasar zimbabwe emerson Mnangagwa na fuskantar adawa mafi muni tun bayan da ya ɗare kan karaga mulkin kasar a wani jin mulki shekaru takwas da suka gabata a daidai lokacin da ake fama da rigingimu a cikin jam'iyyarsa da kuma nuna fushin jama'a kan gazawarsa ta fuska tattalin arziki hafi geza ɗaya daga cikin 'yan siyasa a ƙasar ya fito fili yana ƙalubalantar shugaban ƙasar mai shekaru 82 da ake yi wa lakabin kada saboda rashin tausayi da makircin siyasa wanda ya yakin neman zaɓe ko kuma yakin neman 'yancin kai kuma tsohon shugaban jam'iyyar zanu pf mai mulki ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar nuna adawa da shi a ranar litinin mako mai kamawa tsohon shugaban mulkin kama karya na gine konakiri musa da kamara wanda aka yanke hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari bayan samun da laifin kisan gilla da aka yi wa jama'a shekara ta 2009 a jiya juma'a ne shugaban mulkin sojan kasar danar muhammadu dumbuwa ya yi masa afuwa saboda na rashin lafiya kamar yadda wata sanarwa ta tabbatar kuma a karanta a gidan talabijin na wannan kasar a bisa shawarar ministan shari'a an yi wa musa dadis kamara afuwar shugaban kasa saboda dalilai da suka jibanci rashin lafiya in ji sanarwar wacce mai magana da yawun shugaban kasar janar amara kamara ya karanta a gidan talabijin a yammacin juma'a a ranar 28 idan aka yi tuni ga watan satumba shekarar 2009 da tara ne akalla mutane 156 aka kashe ta hanyar harbe su a wani gangami na 'yan adawa a cewar wani kwamitin bincike na kasa da kasa da majalisar ɗinkin duniya ta kafa inda rahotanni ke bayyana cewa an jikata wasu ɗaruruwa sannan an yi wa mata aƙalla 109 fyaɗe ƙungiyar masu ɗauke da makamai wato ƙungiyar m23 ta amince da wata yarjejeniya a jiya juma da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka kan batun kwashe dakarun sadek na wannan ƙungiya daga gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo inda aka kashe sojojin ta fiye da goma a wannan rikici ƙungiyar ta sadaka mai wakilai sha shida ƙungiyar shiyar kudancin afirka ta yanke shawarar kawo karshen tura sojoji a farkon wannan watan a wani taron koli da ya mayar da hankali kan karuwar tashe-tashe hankula a wannan yankin. mutane fiye da 150 ne bayanai ke cewa sun rasa rayukansu a myanmar da thailand bayan wata kakarfar girgizar kasa da ta afkawa kasashen biyu da kuma wani sashe na iyakarsa da china a jiya juma'a alkaluma da gidan talabijin na mrtv a myanmar ya fitar sun ce mutane 144 ne mahukunta suka tabbatar da sun rasa rayukansu a iftila'in girgizar kasa wadda ta afkawa birnin ah, da wani sassa na wani yanki inda mutane 100 732 suka jikkata gwamnatin birtaniya na fatan cimma yarjejeniyar kasuwanci ta karshe da amurka da nufin kaucewa fadawa cikin jerin kasashe da za su fuskantar yawan haraji da shugaban amurka donald trump ya a aniyar sakawa sauran kasashe aminan kasuwancin amurka tun bayan ficewar birtaniya daga tarayyar turai a farkon shekaru goma